Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A cikin shirin namu na yau za mu duba ne mu gani ko zai yiwu sakamakon zaɓen shugaban ƙasa ya tasiri kan sakamakon zaɓen gwamnoni da za a yi gobe Asabar. Musamman ma a jihohin da aka samu bazata a zaɓen da ya gabata na ranar 25 ga watan jiya na Fabrairu. Bi da bi za ku ji hasashen yadda zaɓen gwamnoni zai kaya a jihohin Gombe da Kano da Katsina da Legas da kuma Yobe. Da yake kuma yau Juma'a muna tare da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. da yau Juma'a bari mu fara da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau ga editan jaridar Salihu Makera. To babban labarinmu na wannan mako shine mai taken jihohin da za a yi zuwa zaben gwamnoni ya duba jihohin da jam'iyyun suke da karfi kuma suke da 'yan takara masu karfi ne sannan ya tattauna da masana waɗanda suka faɗi yadda za a magance aukuwar rikici sai kuma amfani da tsofaffin kuɗi halin da ake ciki bayan umarnin bankin cbn masana sun ce akwai sauran rina a kaba akwai kuma labarin da ke cewa kaluban da ke gaban zaben shugaban kasa tinubu sai kuma yadda na kwato kujera ta sanarta in ji rufayi hanga akwai kuma rahoto musamman kan garin ifo mai taken ifo garin dan daura garin da bahaushe ya fara yin kansila a kudu a na aka farfesa a wali dudu? sannan shugaba buhari ya taɓa zama a wajen mamman daura a garin lokacin yana dan makaranta sai kasashen waje aran gama jiragen yakin amurka da rasha a sararin samaniya sai cika shekara arba'in shek su sudas yana limanci a masallacin kaba biyu kuma wata rundunar ne aka ga ta ziyarci fadar shugaban chadi na akwai mai faskaran da ke katun lauya a jami'a a wasanni kuma mun yi ta'aziyar sama'ila mabo ne wanda muka sa suna sama'ila mabo ba rabo da gwani ba kafin a samu kamarsa inda ya tsohon kocin mati jetta plateau tsohon kocin super falcons kuma tsohon dan wasan green eagles an gaida salihu makera to tun da kun ji labaran da ke cikin aminiya ya kamata kowa ya garzaya ya nemi jaridar ya saya ya karanta. Idan muka koma kan batun yiwuwar maimaituwar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a zaɓen gwamnoni a wasu jihohi, shin ko yaya abun zai kasance a jihar Gombe? Duba da cewa jiha ce ta APC amma kuma PDP ce ta yi nasara a zaben shugaban ƙasa. Wakilin Rabilu Abubakar ya tattauna da mai hashin baki. Sunana Amir Muhammad Raki Bursalin Bracket. To gashi a gabatar da zaben shugaban ƙasa a nan jihar Gombe ganin cewa jihar Gombe jihar APC ne sai gashi PDP ta kwace jihar. shin a zaben gwamnoni kana ganin zaben shugaban kasa zai shafi zaben gwamnoni da za a wannan rana ta asabar mai zuwa? ba zai shafi zaben gwamnoni ba saboda maganan gwamna daban maganan shugaban kasa daban saboda ai mu gombe dama can jihar pdp ne apc ta karba kana ganin tun da apc nan ta ci zaben shugaban kasa a najeriya kuma dama kasan ma apc ce idan aka zaben gwamnati ba su amfani da karfin mulki kana ganin a ce sun yi da za a yi sun ga cewa sun dawo sun riki wannan karaga ba juya zabe ma ai sai an samu kaman 40 60 to yanzu kuma ina kallon kaman kusan gaba ɗaya ma pdp ake yi ma ƙuri'un ba za su iya juyuwa ba ka san ko ma gwamnati tana da ƙarfi gwamnati lalle tana da ƙarfi akwai ƙarfin gwamnati amma sai gwamnati ta samu mai taya ta don ina ganin kuma kaman su yaran nasu ma sun gaji da gwamnatin kuma ba za su iya taya su ba saboda su ma sun gaji da gwamnatin an gaida Rabilu Abubakar a jihar Gombe. A Kano ma jam'iyyar NNPP ce ta yi gagaruman nasara a zaben shugaban ƙasa. Ko yaya zaben gwamna zai kasance a jihar? Shin sakamakon zaɓen shugaban ƙasa zai iya shafar zaɓen gwamna a jihar? Ga wakilinmu Zaharaddin Yakubu Sha'aibu da tattaunawar da ya mana da masanin harkokin siyasa. Sunana Kabiru Sa'id Sufi, malamin kimiyyar siyasa a kwalejin ilimi da share fagen shiga jami'a ta Kano kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. To, Dakta kasancewar gashi a nan Kano mm. jam'iyyar NNPP ta taka muhimmiyar rawar gani a zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. Ya kace ganin tasirin nata zai zama a zaben gwamnoni? Eh to gaskiya um, zaben da ya gabata na majalisun kasa da kuma shugaban kasa hmm. ta taka muhimmiyar rawa musamman duba da cewa dan takarar shugabancin kasa a hmm. jam'iyyar dan hmm. kano ne kuma tsohon gwamnan kano ne tsohon sanata ne kuma mai fada a jini a siyasar kano wannan ya taimaka sosai wajen tasirin da ta yi kuma still ana ganin uh, jam'iyyar tana da tagomashin da za ta taka muhimmiyar rawa a shi kansa wannan zaben da za a yi na gwamnoni da 'yan majalisun jiha. To kasancewar ita jam'iyya mai mulki a yanzu jam'iyyar APC ita ma da nata karfin na mulki da ke hannunta da eh. sauransu ya kake mm. kana ganin hakan ba zai ba NNPP matsala wurin eh gaskiya ne akwai abubuwa ita kuma guda biyu da suke su ne suke karawa ita jam'iyyar APC gwiwa ita kuma a nata bangaren na ɗayan ita ce take mulkin jiha a halin yanzu mm-hmm. sannan na biyu a matakin gwamnatin tarayya dan mm-hmm. takararta ne ya yi nasara mm-hmm. sannan kuma su suke da rinjaye a wa'ancan majalisun tarayya din duka guda biyun to saboda haka wannan abubuwa guda biyun su kuma na iya zama dalilin da zai sa su ji kwarin gwiwar cewa suna da damar kuma su rike mulkin a hannunsu sannan kuma watakila duba da cewa yanzu ba wai zaben shugaban kasa bane da za a ce dan Kano ya fito takarar shugaban kasa saboda ana sa ran mutanen jihar za suna ganin cewa a halin yanzu zaɓe ne na tsakaninsu da babbar jam'iyyar da take ta adawa a NNPP kuma wannan yana ganin suna iya ganin cewa ba lalle ba abin da ya faru a hmm. zaben da ya gabata ya maimaitu. Saboda ka ma wannan shine abin da yake kara ba su kwarin gwiwa kuma shine abin da zamu iya cewa kamar abin da yake advantage din su a shi zaben so daga kowanne akwai madogararsa na abin da yake ganin shine advantage dinsa a shi ta zaben da za a shiga. To a ƙarshe za iya cewa wace jam'iyya ce za ta yi nasara ko sai an kara a zaɓe tukunna. A sai dai idan an kara a halin yanzu kowanne dai gashi mun faɗi abin da yake shine ƙarfinsa da kwarin gwiwarsa. Shi yasa watakila jihar Kano ta zama na ɗaya daga cikin jihohi jihohin da ake ganin za a samu abin da ake cewa keen contest a hmm. tsakanin su guda biyun duba da cewa kowa akwai abin da yake ya hmm. dogara da shi. An gaida Zaharaddin Yakubu Sha'aibu daga Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka haɗa da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1, da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Daga Kano kuma sai jihar Katsina, mahaihuwar shugaban ƙasa Buhari, inda a can ma sakamakon zaɓen shugaban ƙasa ya zo da bazata, PDP ta yi nasara. Shin akwai yiwuwar a maimaita hakan a zaɓen gwamna? Ga wakilinmu Kabir S. Kuka da ƙarin bayani. A matsayinka na mai nazari akan harkokin siyasa ba ma kamar abin da ya shafi zaɓe. Zaɓen da ya wuce na shugaban ƙasa jam'iyyar adawa ta pdp ita ta yi nasara a jihar katsina jihar da take kuma jihar shugaban ƙasa ce to yanzu ga zaɓe na gwamnoni da 'yan majalisu shin kana ganin wancan damar da pdp ta samu zai ba ta ƙwarin gwiwa ne ganin cewa ta sake nasara a wannan zaɓe a wannan jiha to zaɓen shugaban ƙasa ya zo da wasu ƙalubale dan yanzu wannan zaɓe na gwamna da muka taho zami in ka lura yanzu akwai mutanen da sun yi zaɓe sun zaɓi pdp a lokacin shugaban ƙasa amma yanzu sun tabbatar ma jihar katsina cewa lalle a jam'iyyar apc za su zaɓa yanzu tun kafin a yi zaɓen shugaban ƙasa akwai mutanen da ni nakan yi tattamna da su mukan yi magana da su za su ce su kam tabbas zaɓen shugaban ƙasa, za su zaɓi jam'iyyar pdp amma zaɓe na gwamna tsakani ga Allah suna diba nagarta. Wato kenan idan ga fahimta kamar yanzu wannan abu ne na cikin gida wancan da yake zama gama gari ne na kasa baki da ke. Ka fahimci abin da nake nihi yanzu kenan. An gaida Kabir S. Kuka daga jihar Katsina. A jihar Legas, mahaifar zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, jam'iyyar Leba ce ta ba da mamaki a zaɓen shugaban ƙasa. Shin a zaɓen gobe ma Leba ce za ta yi nasara ko kuwa? Ga tattaunawar da wakilinmu Abbas Ibrahim ɗalibi ya mana da wani mai sharhi. Sunana Abubakar Bala tsokaci game da yanayin zaɓe ke wakana a jihar Legas musamman kuma irin tasirin da zaben shugaban ƙasa zai iya yi a kan zaben gwamna da za a yi ranar Asabar wani abu ne wanda wasu za su ce yana nan a fili wasu kuma za su iya cewa abu ne mai sarƙaƙiya. Tabbas zai kasance haka ne saboda abin mamakin da ya faru a zaben shugaban kasa. da jam'iyyar hamayya ta Labour Party ta samu nasara akan jam'iyya mai mulki a jihar Legas. Sama kuma wani hanzari ba gudu ba bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi sai abin ya tunzura akasarin mazauna wannan gari musamman ma 'yan ƙabilar Yarbawa da suke ganin cewa a lalle idan suka kyale to wayannan mutane tare da su da kuma wasu masu goyon bayansu da su iya karɓe mulkin jihar kuma kan da ya tuwa barazana ga jam'iyya mai mulki da ma kuma masu ikirarin kar wani ya zo ya kwace mana garinmu a garinmu matasa suna da kuma wata rawa da suka taka a wancan lokaci wanda yanzu ma kuma za su iya ƙara takawa to hakan ya zamanto kuma barazana ga yanzu zaben da yake zuwa ranar asabar zaben gwamna sai ake ganin cewa a zaben gwamna shi ma matasan za su ƙara goya wa wacce jam'iyya ta hamayya ne baya ko kuma wasu daga cikinsu da su goya wa jam'iyyar da take mulkin garin yanzu baya wato jam'iyyar apc saboda ganin cewa wacce jam'iyya ta hamayya ba ta zaɓo wanda akasarin 'yan garin suke ganin cewa kamar ba asalin ɗan ƙabilar yarbawa ba ne kuma kamar ba asalin ɗan wannan gari ba ne na lagos mm, mutum ya yi la'akari da yanayin da matasan kuma suke maganganu a kafafen yada zumunta zai ga cewa kansu ya rabu biyu wasu 'yan garin da yawa suna ganin cewa to gaskiya yanzu da su iya canza akalinsu ba lalle su yi irin zaben da suka yi wancan sati na zaben shugaban kasa ba a yanzu zaben da za su yi zaɓe ne wanda yake kaman namu za mu zaɓa ko kuma a wanda bare yi sakaci har wata ƙabila ta zo ta karɓe mana mulkin garinmu ba. An gaida Abbas Ibrahim ɗalibi daga Lagos. A tarihin siyasar jihar Yobe jam'iyyar PDP ba ta taɓa cin zaɓe ba sai a zaɓen shugaban ƙasar da ya gabata. Shin ko zaɓen gwamnan jihar ma zai zo da bazata? Ga wakilin Musani Sale Cinade da bayani. Lura da cewar jihar Yobe jiha ce dama tuntun jam'iyyar wanda jam'iyyar APC ke jagoranci. Yaya kake ga yanayin zaɓen gwamna zai iya kasancewa? Da farko dai sunana Yarima Abdullahi. dangane da zaben shugaban kasa abin da ya faru a jihar yobe kowa ya riga sani jiha dai yobe jiha ce ta jam'iyyar apc pdp ba ta samun wani tasiri ko wani abu da sauransu so amma wannan yanayi ga wani abu ya zo ya faru yanayin ya zama wani iri ya canja saboda har kullum aka ce shi wannan al'amari na siyasa mace ne da ciki ba san me za ta haifa ba to sai wannan abu ya zo ya faru kuma wannan alamu ne wanda suke nuna cewa ya kamata jagororinmu su kula su lura fi sabilillah magana ta gaskiya talaka ya fara wayewa ya fara gane kansa ya kamata a dawo a duba talakawa na ƙasa a gami suke bukata kar ya kasance sai lokacin zaɓuɓɓuka ne za mu rika dawowa muna cewa za mu yi musu kaza za mu yi kaza za mu yi kaza da sauransu magana ta gaskiya duk wanda yake cikin gwamnati a wannan abu kowa giri za shi abin da ya faru kana ga abubuwa ba za su iya canzuwa ba to alhamdulillah ni ba na ganin abubuwa za su canza dalili ma abin da ya ma har suka kai ga wannan saboda yanayin ɗan takararsu da suka fitar na shugaban ƙasa ya fito daga arewa maso gabar to wannan karan ne aka yi masa an gaishe ka sani sale dai daga yobe Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga abokin aikina Muhammad Awwal Suleiman da wakilanmu rabilu Abubakar a Gombe da Zaharaddin Yakubu Shu'aibu a Kano da Kabir S. Kuka a Katsina da Abbas Ibrahim Dalibi a Legas da kuma Sani Sale Cinade a Yobe. Sai editan Musagir Kano Sale waɗanda a madadinsu duka ni Halima Jimrauke sallama da ku, ku huta lahiya.